sanarwar da ta bayyana matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka game da sama da faɗi da rahoton binciken ma'aikatan misan tsaron ƙasar Nijar ya gano cewa an yi ta hanyar ƙarin kuɗaɗe a saman takardu da rashin kawo wasu kayayyakin aiki na sojojin Nijar bayan kuma an yi odar su. Gwamnatin da ta Nijar ta ce za ta tilasta duk wanda aka samu a wannan binciken amayo kuɗaɗen da ya ci. To kuwa gungiyon fararen hular Nijar ke kallon wannan matakin Alhaji Salisu Amadu mamba ne a kungiyar fararen hula da ake kira le Nijar. Ba mu gamsu ba bisa kan abubuwan da shi matakan laihi ne aka yi su wane ne suka yi laihin yanzu a maido kuɗi wane ne zai maido kuɗi da ya yi zai maido kuɗi shin wai na ji ba na ƙi ba ita da ake cewa a yi adalci adalci kiyaye hakin kowa a ƙalƙashin doka a sanarwar dai gwamnatin ta nijar ta ce duk wanda ya ƙi biyan kuɗaɗen da ya sama da faɗi da su to sai gurfana a gaban kuliya to sai dai alhaji nasiru saidu shugaban ƙungiyar marasa murya na kallon wannan matakin tamkar wani wasa da hankulan 'yan ƙasar A ce mutum wanda ya ci amana ƙasa, an ka gama baki da shi, an ka ɗibi miliyarori na ƙasa. Marmaki a sayo bindigogi na kwarai ko a yi wani abu wanda ya kamata a yi na haƙƙin soji, a ta a sayo miyagun bindigogi, a raba kuɗi wasu kuɗi ba, amma ta yi an ka so bindigogin da su ba. Mutane sun ka ɗibi kuɗi na hita hankali sun kai abin da sun ga dama kan soji kan fara hula wanda an gama baki da su yau marmakin gwamnati shi hito shi ce mutane mun ba da takardun nan ga hannun shari'a za ta hidda haƙƙin ƙasa da 'yan ƙasa kai har ma sojoji waɗanda sun ka mutu saboda wannan laifi na 'yan ƙasa sai a hito a ce mutane wai za a lallaɓa mutane su biya wanda bai biya ba shine za ka yi wurin shara. yanzu dai ta tabbata cewa binciken na ma'aikatan nisan tsaron nishara da aka shace cokuce a kansa ya kasance wani iyun kubanza a cewar kungiyoyin fararen hular na nishar in yana son zaman ƙasa ta demokradiyya ya kamata kowa a ba shi hakin shi kenan shari'a a ba ta dosiye wanda ta san me za ta iya yi bisa kan shi in abin da ya doka in ya zamanto wa'annan mutanen kiran sai za a yi su ba da kuɗi sai su oho wace hujja a gaɗan ƙasa wanda za a gwada mana eh sun biya ko da biya ma za a yi balle mun tabbatar da ba za a biya ba mun tabbatar da ba za a mu shari'a ba kenan an nuna muna mu 'yan ƙasa mu talakawa ba bakin komi muke ba yusuf abdullahi muryar amurka daga mai jamhuriyar nishar